yaushe ne kika fara rubuce-rubucen littafai? Ni dai tun ina ƙananun shekaru na ina da sha'awar rubuce-rubuce. E, karance-karance da nake yi ya sa na ji ina sha'awar kwatantawa. To rana ɗaya sai na kwatanta da na kwatanta sai na haɗu da mutane da suka taimaka min. Saboda a Nijar akwai marubuta da suke da rubutu suka san adabi sannan suka san eh, girman rubutu kuma suke rubutu da soyayya da ƙaunar rubutu. To alhamdulillahi sun taimaka min. Wani irin amfani kike samu a cikin rubutu? Shi rubutu yana da amfani. Amfanin rubutu shine saƙo ya isa ga al'umma, wato su yi aiki da abin da ke ciki. Mai kyau sannan su nisanta da mummunan ciki. Don me cice rubutu? Gaskiya ba don nishaɗi kaɗai muke yin rubutu ba. Shi rubutu ana yin sa ne domin ilmantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa, tunatarwa, haɗe kuma da nishaɗantarwa. Sannan rubutu yana da ƙarfi sosai, to ai takensa alƙalami ya fi takobi. da alkalami ana iya wanzar da masalaha a cikin ƙasa. Wani irin kira ne zaki a matsayinki na mai rubutun Hausa? Da wannan muke masu roƙo zuwa ga manyanmu. Lalle lalle mun cancanci tallafi daga manyanmu domin muna ba da gudunmuwa ga al'umma. Ba soyayya kaɗai rubutu ya ƙunsa ba, duk ita ce jigo amma kuma akwai saƙonni da muke isarwa na koken 'yan ƙasa ga gwamnati da kuma gwamnati zuwa ga 'yan ƙasa. Sai daga ƙarshe ina kira ga manyanmu da su ƙirƙiri wani abu da zai ƙara fito da baiwar mu cikin ƙasarmu da zai samu ma mu ji muna da gata a cikin ƙasarmu. Ko za ki iya karantar muna wani bangare na dai daga cikin littafan naki? Zan karanto kaɗan daga cikin littafi na mai suna wata kokowa. Wato kuɗi ne ya kashe na arziki don karya-karyar bikin nan. Wato katin nan kaɗai ta caje shi kuɗi don murnar wannan ranar. sai yake ganin kamar a mafarki har sai da muryar 'yar tonan sililin dangin nasu a shagwabe uwar 'yar ta ce. Yanzun Babu, kana kallo suka gama dungurina daga faɗin wannan 'yar maganar fi sabilillahi ai bid'a ba kyau dan asirinmu ya tono Allah ne yake son mu ko?